Zuhura, kin san dai kowa ya ci ladan kuturu sai ya yi masa aski? Ba wani askin da zama yi. Abokan su ne su da kansu suka ga abin. Zuhura kenan. Ina gargaɗin ki da ki bi samarin yanzu a hankali. Wallahi shi'umai ne sun wuce tunaninki. Ko? Ka bani kuɗi wallahi. to ai ji ne eh, ke da zaki in ba zaki shi nake ba Allah shi ne cewa ba kika yi samarin yanzu shugaban umai ne in ga maza ke ni kuma sai na kamar ai shi umanci na wurin mata a'a nan lafiya lau a'a ashe kina ciki hankali na bai kai kanki ba ya makarantar Da ba je makaranta yau ba? Wallahi ba mu da lectures yau. Eh? To Allah ya taimaka. Ni kin san wani abu kuwa? Sai kin faɗa. Anya wannan ba sun ke ba. kike nufi yana so na ina nufin alhaji wani irin so kuma wani irin magana ne wannan zuhura zuhura na sha jin kina yin irin waɗannan maganganun a kaina ina so to zan baki last warning daga yau karki yadda ki ƙara furta min irin wannan maganan kuma daga yau karki sake kula ni ba ni ba ki karki ƙara zuwa inda nake to amma zan so ki saurari wasu hujjoji na idan ba su gamsar da ke ba ta iya ɗauki duk wani matakin da zaka bukata wani hujjoji zaki bani ki da wani hujja da zaki bani ki riƙe hujjojinki ban zawa wuya sha sha sha kai na gaya maka ba son irin wannan wasan ka daina min irin wannan wasan ko da yaushe sai ka dinga yi ba na da bacci haka wani irin bacci ne wanda kaka zama lalace ne baki san cewa duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne jawo mata ba ko yep ko kina shakka ne to kaji in allah ya yadda watan bakwai da gaibura ta sake shiga gonar shamuwa haka kaji? ce to me zan ce I'm against it. baki baki ba ne Dubi da Ni ka rabu da ni me za ka zo kai min a wannan jaran? Yan Allah ka sanar da magana da ni. Tun maganar da za ni ka bari da safe sai ne.